Ezekiyel Sura shida Annabci a kan duwatsun Isra'ila Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka kafa idanunka a kan duwatsun Isra'ila, ka yi annabci a kansu, ka ce, Ya ku duwatsun Isra'ila, ku ji magana Ubangiji mai iko duka, ga abin da Ubangiji mai iko duka ya ce, wa duwatsu da tuddai, ga rafuffuka da kuma kwarurruka, ina shirin kawo takobi a kanku. kuma zan hallaka masujadanku; za a ragargaza bagadanku a kuma farfasa bagadanku na ƙona turare, zan kuma kashe mutanenku a gaban gumakanku; zan shimfiɗa gawakin Isra'ilawa a gaban gumakansu in kuma watsar da ƙasusuwanku kewaye da bagadanku, duk inda kuke zama, garuruwa za su zama kango, za a kuma ragargaza masujadai. saboda bagadanku su rurrushe su zama kango a kuma farfasa gumakanku su lalace, za a rurrushe bagadan ƙona turarenku a kuma shafe dukan abin da kuka yi, za a kashe mutanenku a cikinku, za ku kuwa sani ni ne Ubangiji, amma zan bar waɗansu, gama waɗansunku za su tsere wa takobi sa'ad da aka watsar da ku a cikin ƙasashe da al'ummai. Sa'an nan a cikin al'ummai inda aka kai ku zaman bauta, waɗanda suka tsere za su tuna da ni, yadda raina ya ɓaci ta wurin zukatansu marasa imani, waɗanda suka rabu da ni, da kuma ta wurin idanunsu, waɗanda suka yi sha'awace sha'awacen gumakansu, za su ji ƙyamar kansu saboda mugayen abubuwan da suka aikata, za su kuwa san cewa ni ne Ubangiji, ba a banza na ce zan kawo musu wannan masifa ba. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya ce, Ku tafa hannuwanku tare, ku kuma taka ƙafafunku ku yi ihu ku ce, Kaito, saboda dukan mugaye da kuma abubuwan banƙyama na gidan Isra'ila, gama za su mutu ta wurin takobi, yunwa da annoba, wanda yake da nisa zai mutu da annoba, shi da yake kusa kuma zai mutu ta takobi, wanda kuma ya tsira aka kuma bari zai mutu da yunwa. ta haka zan aukar da fushina a kansu, za su kuwa san cewa ni ne Ubangiji, sa'ad da gawawwakin mutanensu suna kwance a kusa da gumakansu da kewaye da bagadansu, a kowanne kan tudu mai tsawo da kuma a kan dukkan kan duwatsu, a ƙarƙashin kowane inuwar itace da kuma kowane oak mai ganye, wuraren da suke ƙone turare masu ƙanshi wa dukan gumakansu. Zan kuma miƙa hannuna a kansu in mai da ƙasarsu kango daga hamadan Dibila a duk inda suke zama; sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji.